بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابيو ها؟ yau sha uku ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da goma ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin aƙidatu salaf ashabul hadis sharhi na babban malami a sheik rabi'u bin hadi umair al-madkhali wato yau za mu tashi shafi na ɗari da hamsin da shidda بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم اذهبوا إلى نوح yau wa kada manta ana magana ne akan ceto kuma mun zo ne muna tattaunawa akan dogon hadisin nan na ceto dogon hadisin nan na shafa'a ai shafa'atul uzma wanda ya kaba wanda ya keɓanta ceton da ya banta, ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam shi kaɗai kawai yake da iko akan wannan ceto duk sauran annabawa ga baki ɗaya ba su da iko akan wannan ceto shi ne ake ba mu labari cewa manzo sallallahu alaihi wasallam mutane lokacin da wato tashin kiyama ya zo misali mutane suna tsaye ga rana ya zo kusa da su rana ya zo dab da kansu in ma ya zama to mil guda ko kuma ya zama to mil kan misali irin mil na na irin na kwalli to rana ya zo mutane sun shiga cikin tsananin rayuwa sosai saboda tsananin zafin rana wasu ranan ya kai musu iya ƙauri wasu ranan ya kai musu gwiwa wasu cinya wasu cibiya wasu rana ya tsaya musu a wuya wasu kuma a wai rana abuwa wasu zafin rana zafin rana ya tsaya musu iya kawari misali zafin rana ya wato zaɓar gumi gumi ya tsaya musu iya kawari wasu gumi ya tsaya musu iya gwiwa wasu kuma cibiya wasu kuma gumin ya kai ya tsaya musu wajen wuya wasu kuma gumin ya musu linzami ya rufe musu baki to a cikin wannan hali idan tsanani ya shiga cikin tsanani saboda wannan gumi din da kuma tsananin zafi sai mutane su ce ya kamata mu je mu roƙi Allah domin wato a cece mu saboda Allah kawai ya yi mana hisabi na wuta su yi wuta na aljanna su yi aljanna don mu huta kawai ta ce to ai in har muna so mu samu wannan sauki ya kamata mu je mu samu annabawa ne mu je mu samu annabi adam a je a samu annabi adam annabi adam ya ce wannan al'amari ya fi ƙarfin shi ba zai iya ba a je a tambayi waninsa sai ya tura mutane zuwa ga wajen annabi ibrahim alaihissalam shi ma annabi ibrahim ya ɗauka cewa al'amarin ya fi ƙarfinsa haka nan dai misali a yi ta tafiya a yi ta tafiya an gane daga annabi adam sai annabi nuhu daga annabi nuhu annabi ibrahim kowanne daga cikinsu yana cewa ba zai iya ba to shine ake magana yanzu wato an tashi daga annabi adam yanzu yanzu an taho zuwa ga annabi nuhu alayhi salam na'am na'am izhabu ila nuhin fayatuna nuhan sai su ce ku tafi sai annabi adam ya ce ku tafi wajen annabi nuhu sai su je wajen annabi nuhu din fayaqulun sai su ce ya nuh sai su ya kai nuhu anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni ila ahli al-ard zuwa ga mutanen ƙasa annabi adam ba shi ba manzo bane shi an ce annabi lu shine farkon manzani to annabi adam menene sa hmm kaga dai wannan hadisin karar ya nuna mana annabi adam ne farko an annabi lu ne farko to annabi adam ba annabi ne ko manzo annabi adam za mu dauke shi a matsayin annabi ne amma bai daga cikin manzanni an gane ko bai daga cikin manzanni wanda aka baiwa shari'a ko aka baiwa littafi sauraka shi annabi ne amma farkon manzanni annabi lu alayhi salam inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di lalle mun yi wahayi zuwa gare ka kam ya rasulullah kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi lu da kuma annabawan da suka zo bayansa. sa an gane na'am na'am wa qad sammaka Allahu 'abdan shakura ya kai nuhu Haƙiƙa Allah ya girmama ka har ya kira ka abdan shakura zuriyata man hamalna ma'anu innahu na abdan shakura ko kaga qur'ani da nassin ƙur'ani Allah ta'ala ya kira annabi nuhu bawa mai godiya ga gare shi na'am ala ma ila ma nahnu shin ya kai nuhu ba ka ganin halin da muke cikinsa yanzu? Ala tara ila ma balagana. Shin ba ka ganin yadda wahala ya kai gare mu? Ala ta shifa'u lana. Shin ba za ka ce ba za ka yi ceto a gare mu ba ya kai nu? Ila rabbi. Ba za ka yi ceto a gare mu zuwa ga Ubangijinka ba? Fa ya sai annabi nuhu ya ce inna rabbi gadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithla lalle ubangijina ya yayi fushi a yau wani irin fushi wanda bai taba yin fushi irin sa ba walam yabda ba'dahu mithla kuma ba zai taba ba zai ba zai taba yin fushi irin sa bayan sa bayan wannan lokacin wato Allah ba zai ƙara yin fushi irin sa ba wa innahu qad kana li da'watun da'awtu biha ala qaumi lalle ni ya kasance ina da wata irin addu'a da nayi addu'a da ita ga mutane na na musu mummunan addu'a an gane ko wannan mummunan addu'a ya sanya ina jin nauyin haduwa da ubangiji na na nafsi nafsi nafsi wato nafsi nafsi nafsi wato ma'ana kaina na sani kawai kaina na sani kawai kaina na sani kawai gaskiya ina jin tsoron in je gaban Allah in ce ma Allah ya ceci wasu mutane saboda ga abin da na aikata na yin addu'a mummunan addu'an da na yi wa mutane na ce rabbi la tazar alal ardi min alkafiri na gayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara kaga wannan mummunan addu'a da na yi wa mutane na cewa ya ubangiji kada ka bari a doron ƙasa daga cikin kafirai masu zaman gida domin lalle kai ya Allah in ka bar su za su batar da bayinka kuma ba za su haifa ba sai fajirai kafirai to wannan addu'a shine nake jin nauyin gaskiya in haɗu da ubangiji in ce zan nemi ceto a wajen wani saboda haka nafsi nafsi nafsi na'am idhabu ila ghairi idhabu ila ibrahim ku tafi zuwa ga wani na ku tafi zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salam ya ya'tuna Ibrahim fa yaqul eh saboda shi Ibrahim khalilullah wa kallama Allah Musa taklima wannan can abin da kai wata kaza Allah Ibrahim khalila kun lura saboda haka sai su je wajen annabi Ibrahim alayhi salam fa yaqulun sai su ce wa annabi Ibrahim anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard kai annabin Allah ne kuma badadayinsa ne daga cikin mutanen ƙasa ishfa lana ila rabbik kai ceto gare mu zuwa ga ubangijinka ya annabi ibrahim ala tara ila ma nahnu fi shin wani irin ceto zai yi a nan wajen ya fitar da su daga wutar jahannama wani irin ceto ya roƙa musu Allah ya yi musu hisabi shi ne ceton a nan wajen sun shiga cikin tsanani su a nasu tunanin wannan wahalar da suke sha da wannan gumin da suke yi da zafin ranar nan suna ganin tsananin shi ya fi azabar wuta kun gane a iya tunanin su kenan ba wannan abin tsananin shi ya fi azaban wuta suna ganin gara a yi musu hisabi kowa ya san matsayinsa na wuta ya shiga wuta na aljanna ya shiga aljanna ya biye musu halin da suke ciki to shi yasa sun ce shin baka gani alatara ila ma na halufi shin baka ganin halin da muke cikinsa ya ibrahim Na'am fa yaqulu lahum sai annabi Ibrahim alayhi salam ya ce musu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithla eh lalle ubangiji na yayi fushi yau wani irin fushi wanda bai taba yin fushi irin sa ba walan yaghdab walan yaghdab ba'dahu mithla sannan ba zai ƙara yin fushi irin sa ba wannan shine lokacin fushi na ƙarshe mai tsanani wa inni kuntu kadhabtu thalatha kadibat lallai na kasance na yi ƙarya ƙarya guda uku ba zakara sai ya ambaci wa'annan ƙarerayin da ya gari ya yi guda uku an gane wannan ko shi akwai abubuwan da yake ganin kamar ƙarya ya yi da wannan da yake cewa ɗin nan a menene na maganin kan nan can man fa'ala haza bi alihatina ya ibrahim a man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimin qalu sami'na fatayyan qurhum yuqalu lahu ibrahim ko suka ce fa'atu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun to sai a zo da annabi ibrahim alayhi salam haka zo da shi sai a tambaye shi a an anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim shin kai ka aikata wannan da gumakanmu ya kai ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum haza wannan shi ne yake cewa ƙarya na farko sai ce a'a babban su wannan shine ya aikata shi ba ni bane babban gashi nan dama lokacin da annabi ibrahim ya ainihin karya gumakan ya dauki ainihin gasarin ya sanya wa babban sai ce fas aluhum in kanu yadqun ku tambaye su su gumakan sun suna magana sai ya sanya wa gumakan wawar jama'a wato na masu hankali kai ka dauka cewa gumakan suna da hankali sai ce tunda kun dauka gumakan suna da hankali to ga gumakan nan ku tambaye su babban ne ya aikata ga babban nan da ainihin katon fatanya a kafaɗin shi ku tambaye su ya aikata wannan an gano wannan to wannan shine ƙarya ɗaya na farko da annabi ibrahim ne cewa ya yi guda uku sannan wanne ne na biyu shine wannan ko kuma ce shine akwai wanda annabi ibrahim hatta iza shaɗin nan in ya ga ainihin tauraro falan mara alkamara zigar kala ha bi? falan ma a fala ba fa nazara ba wancan wancan fa nazara nazara sarfin nujum ala inni yi. an gane ku? wanda ya fito fili na ha bi ha za akbar ko lokacin da ya ga rana rana ya fito baro-baro sai ce wannan shine ubangiji na wannan shi ya fi girma shi ya fi girma fiye da wata an gane amma lokacin da ya fi kuma sai ce mai inni la uhibbul afilin ko shine na farko kenan wancan eh wannan faran da alqamara kenan lokacin da ya ga rana kuma sai ce haza rabbi haza akbar ma afalat ala la in lam yahdini rabbi la na maza to kun gani saboda haka lokacin da ya ga wata sai ce wannan shine ubangiji na lokacin da watan ya faku sai ce inni la uhibbul afilin sai ce ba na son mai fakuwa lokacin da ya ga rana shi kuma kazalika ya fito ɓaro ɓaro ya kunno kai sai ce haza rabbi haza akbar a afalat lokacin da ta fafu qala la ya hadini rabbi sai ce idan har ubangiji na bai shirya da ni ba to lallai zan kasance daga cikin mutane mai batattu an fahimci wannan to annabi ibrahim sai ɗauka cewa wannan maganar da ya faɗa cewa haza rabbi din nan ko abin da ya kama da wannan da kuma wancan wani muka hauɗa zan nisa game ko fa nazara nazaratan bin nujum fa in nisa game sai yayi kallo kallo ga tauraro sai ce ni ba ban da lafiya eh to wannan shine abin da wasu ke tunani cewa shine sannan na uku shine maganan tafiyar da yadin nan da matar shi saratu suna cikin tafiya sun je wani gari sarkin garin dama a ne in ya gama caccawa kwacewa yake to annabi ibrahim da ya samu labari sai suka haɗa kai da matar shi cewa idan sarkin ya tambaye ki cewa menene alaƙa na da ke ki ce ni dan uwanki ne domin idan kin ce ni mijinki ne zai kashe ni Al'ura lura yi idan kin ce ni mijinki ne zai kashe ni amma kin ce ni dan uwanki ne to insha Allah ba zai kashe ni ba to haka aka yi da suka je sarkin ya ji labari sarkin ya sa kamo su ya ga ainihin saratu kyakkyawa da sauransu yana ganin ta da kyakkyawa sai tambayi ibrahim wannan wace ce sai ce wannan yar uwa ta ce shikenan sai sarkin ya kyala annabi ibrahim ya zaunar da annabi ibrahim a fada an gane ko to wannan kenan game da abin da ya faru lokacin da ya zaunar da annabi ibrahim a fada sai sarkin ya dumfari saratu a matsayin ya kwace ta yana so ya take ta shine sarkin ya ji an shaƙe shi a takaice sarkin nan ya sha wahala sosai ya ta kyakyarin mutuwa da zaran ya dumfare ta zai ji an mai wani irin shaƙa mai tsanani har su uku da ya gare cewa lalle ba yana shan wahala kuma ya ga lalle ba ya ganin mai shaƙan shine sai ya ɗauka cewa an kawo masa aljani ne shine ya ce kun je kun kawo min ainihin aljani shine sarkin ya sanya aka sallami annabi ibrahim da matashi har ya ba su kyauta na mariya kyautan ainihin mariya a wannan hajara ya ba shi kyautan mariya a kyautan hajara kun fahimci wannan ko to wannan shine abin da ya faru a takaice to wayannan su ne ƙarya guda nawa da yake cewa ƙarya guda uku amma ƙarya ne ga hakika dukan wayannan gaba ɗaya ba a kiransu ƙarya ana kiransu tauriya ne annabin Allah baya ƙarya na'am nafsi nafsi nafsi sai annabi Ibrahim ya ce nafsi nafsi nafsi wato kaina kawai na sani kaina kawai na sani kaina kawai na sani ba wai yana nufin wai shi mai son kai bane shi abin da yake nufi gaskiya ni ba zan iya zuwa in yi magana a madadin wani ba saboda ina ganin kamar na yi laifi amma zan iya magana ne kawai a madadin kaina kawai kun lura izhabu ila ghairi izhabu ila musa ku tafi zuwa ga wani na ku tafi zuwa ga annabi musa alaihi salam fa ya tuna musa fa yaqulun sai su je wajen annabi Musa sai su ce ya Musa ya kai Musa anta rasulullah kai ne manzon Allah faddalaka Allah bi risalati wa bi kalami Allah ya fifita ka da sakon shi da kuma manganinsa alan wato ya fifita ka akan mutane ishfa alana ila rabbi. wato kai ceto gare mu zuwa ga ubangijinka ama tara ila ma nahnu fi shin baka ganin halin da muke ciki ya Musa sai sai ce inna rabbi qad kadiba al-yawma ghadaban lalle ubangiji na yayi fushi yau wani irin fushi lam yaghdab qablahu mithla wanda bai taba yin fushi gabanin sa irin wannan fushi ba walan a ba'dahu mithla kuma ba zai ƙara yin fushi bayan sa irin wannan fushi ba wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha eh gaskiya ba zan iya dumfarar ubangiji ba saboda lalle na kashe wani rai wanda ba a umurce shi ba umurce ni kashe ran ba an gane ku faqatalta nafsan wa najayna fa najaynaka min al-gam wa fatannaka futuna an wannan ran da ya kashe din nan na'am wa faraltu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukuman wa ja'alani min al-mursalin to a lokacin nan annabi Musa ya kashe wani daga cikin ainihin kibtawa na Misra Fir'auna ya sa aje a nemo annabi Musa annabi Musa ya hijira ya tafi can kasar Madiyana kamar yadda ayoyi suka yi nuni a gare shi da kuma tarihi Na. nafsi nafsi nafsi sai ce kawai na kawai na sani kai na kawai na sani kan wannan matsala na kawai na sani izhabu ila ghairi izhabu ila isa ku tafi zuwa ga wani na ku tafi zuwa ga annabi isa alayhi salam fa yatuna isa fa yaqulun sai su je wajen annabi isa sai su ce ya isa anta rasulullah ya isa kai manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kai kalman Allah ne wanda ya jefa zuwa ga maryam alaiha salam wa ruhun min kuma kai ruhi ne daga Allah subhanahu wataala wa kallamta an-nasa fil mahd kuma kai magana da mutane a majanyin goyo ishfa lana ila rabbi eh kai ceto gare mu zuwa ga ubangijinka ya Isa ala tara ila ma nahnu fi shin baka ganin irin halin da muke ciki sai yaqulu Isa sai annabi Isa alaihi salam ya ce inna rabbi qad gadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithl lalle ubangiji na yayi fushi yau wani irin fushi wanda bai taba yin fushi gabanin sa irin wannan ba walan yaghdaba ba'dahu mithla kuma ba zai ƙara yin fushi bayan sa irin wannan fushi ba walam yazkur dhanban amma annabi Isa alayhi salam bai ambaci cewa yayi wani laifi ba shi dai kawai ya ce Allah yayi fushi kawai nafsi nafsi nafsi wato kawai wato ni nafsi nafsi nafsi wato ma'ana kawai ni kaina na sani ni kaina na sani ni kaina na sani to anan wajen mahallin shahid anan wajen babban abin dubawa shin Allah yana fushi ko baya yi ina ne wajen dilala cewa Allah yana fushi inna rabbi gadiba al-yawma gadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdaba ba'dahu mithluhu mun ga an maimaita shi an maimaita shi da yawa amma abin da zai ba ku mamaki shine yan asha'ira suna kore cewa Allah ta'ala baya fushi suna ganin idan mutum ma ya ce Allah yana fushi ya jingina ma Allah wani siffa na halitta domin su suna inkarin duk wasu siffa na af'al duk wani siffa fi'iliya suna inkarin sa abin da ya shafi fushi abin da ya shafi yarda abin da ya shafi sakkowa saman duniya abin da ya shafi farin ciki duk irin wa'annan gaba daya yan asha'ira suna inkarin sa duk wani hadisi ko kuma duk wani aya da ya zo ya ambaci wa'annan kalmomi karara an gane ko idan ayan qur'ani ne wanda ba zai yi in inkarin shi ba to sai su mai tawili kaman wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi kaga dai kalman ghadiba Allahu alayhi ya fito karara ko cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon sa jahannama yana mai dawama a cikinta ko kuma yana mai dadewa a cikinta wa gadiba lahu alaihim Allah ya yi fushi da su wala hun kuma ya tsine maka to su sha'ira anan wajen tunda sun san ayan Qur'ani ne ba zai yi su inkari shi ba sai su yi tawili su yi tahrifi su yi tahriful ma'ana dunan lafaz an gane ko sai su fassara wannan wa gadiba lahu alaihim sai su ce Allah subhanahu wata'ala yayi musu azaba suna fasara wannan gadab da ma'anan azaba an gane ko to haka nan duk inda aka samu kalmar gadab to haka a sha'ira suke yi suna yin tawilin wannan kalma ɗin kamar wannan hadisin gashi mun gani an maimaita kalmar gaziba gaziba gaziba amma kuma za ga ɗayan a sha'ira suna tawili wato wannan ba wai sun karyata hadisin bane a nan an gane idan sun ga yana yiwuwa su yi tawili sai su yi tawili in bai yiwuwa su yi tawili sai su duba hadisin hadisin idan mutawatir ne to za su san yadda za su yi da shi amma idan khabaru ahad ne za su inkare shi in bai yiwuwa su yi tawili an gane wannan ko tunda bai yiwuwa su karyata hadisi mutawatir amma kuma idan hadisi bai kai mutawatir ba kai tsaye suke inkarin shi in bai yiwuwa su yi tawili a kan shi an gane to wa'annan ba ba ma magana yan mutazila Zilawa da yan jahamiya wa'annan kirikiri suke inkarin wa'annan sifofi su ma dama su ma a sha'ira sun samo inkarin irin wa'annan sifofi ne daga ainihin mutazila an gane wani ko saboda haka ahalin sunna suna tabbatar da fushi ga Allah subhanahu wata'ala Allah yana fushi irin tasa wacce ba irin ta halitta ba fushi irin na halitta ɗan adam in yi fushi wani lokaci hankalin shi yakan gushi ya zamanto wato bai san inda yake ba misali kun gane annabi Musa alaihi salam yayi fushi ya jefar da attaura. kaga fushin da zai sa mutum ya jefar da littafin Allah yaya kaga ba karamin fushi bane ko annabi annabi Musa ya jefar da attaura saboda fushi faraja Musa ila qaumihi gazabana asifa an gane annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa gazabana yana mai fushi yana mai tsananin bakin ciki ala bi isa ma khalaqtuhu ni min ba'di kaga nan wajen annabi Musa yayi tsananin fushi har ma ya zamanto ya jefar da allo wa akhadha bi ra'si akhihi yajuruhu ilayhi ko to kaga shi dan adam in ya zamanto yana irin wannan fushi wanda hankalin shi yake gushewa wanda yake fita hayyacinsa shin ana kiyasta dan adam da Allah shin dan Allah a shi ma shin Allah shi ma za a ce wa iyaz billah a ce shi ma hankalin shi ya bushe ya fita hayyacinsa da zarar an faɗi wannan magana an kamanta Allah da halitta kuma duk wanda ya kamanta Allah da halitta ya yi ridda Allah ta'ala ya ce mana laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah babu wani abu misalin Allah Allah shi mai ji ne ne gani Allah yana fushi amma fushinsa laisa ka mithlihi ba irin na halitta bane an gane ko Allah ta'ala shi taimake mu sauraka da sunna yana yana tabbatar ma Allah siffa na fushi idan ka ji mutum ya yi kawilin fushi to ka san cewa lalle dan a ne an gane alamun gane dan bid'a ko ka ganshi da gemu ka ganshi ya dage wando ka ganshi ya sa hannu a kirji ka ganshi yana zaman istiraha sai ka ji ya ce ma wa iyaz billah Allah baya fushi ai duk wanda ce Allah yana fushi to ya jingina ma Allah siffa kaza zai ma iya yin rinda to kana jin wannan magana ka san wannan mutumin dan bid'a ne ina ba san gane ko da ka ga wannan mutumin yana aiki da hadisi matukar ka gashi da wannan aqida ka san dan asha'ira ne ko dan maturidiya ko ɗaya daga cikin kungiyoyi na bid'a na'am idhabu ila ghairi idhabu ila muhammad ku tafi zuwa ga wani na ku tafi zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ya'tuni fa yaqulun sai su je wajena sai su ce ya muhammad eh ya muhammad An ta rasulullah kaga ba su ce ya rasulullah ba to me za mu ce a nan wajen maimakon su ce ya rasulallah sai suka ce ya muhammad su wane ne wayan nan yanar duk jama'a ne gaba daya zai iya dauka ma ba ma al'ummansa ba ne an gane ko amma da al'ummansa ne da mun ji sun ce ya rasulallah amma tun da ba ji kalmar ya rasulullah ba to mun san cewa menene wato sauran mutane ne Allahu An anta rasulullah wa khatamul anbiya kai ne manzon Allah kuma kai ne cikamakin annabawa wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara hakika Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da kuma abin da ya jinkiri ishfa' lana ila rabbik ya Muhammad kai mana ceto a wajen ubangijinka Ana tara ila ma nahnu fi shin baka ga halin da muke ciki bane ya Muhammad fa antaliqu fa ati tahta al-arsh to nan take in ji manzo sallallahu alaihi wasallam sai in tashi sai in tashi in je karkashin al-arsh fa qawu sajidan li rabbi idan na je karkashin al-arsh sai in fadi ina mai sujada ga ubangiji na ثم يفتح الله على علي من محامده sannan sai Allah ya buɗe mun wasu irin nau'i na yabe-yabensa wato kalmomi na yabo wanda ban taɓa ban taɓa sanin irinsu ba wa husni sana'ihi alayhi wa husni sana'i alayhi shay'an da kuma kyakkyawan wato kirari a gare shi sai Allah ya buɗe mun ya ilhama an gane ko ya yaftahu Allahu alayya shay'an an gane ko min mahamidihi wa husni sana'i alayhi Allah ta'ala zai mun wani irin ilhama zai mun wani irin buɗi na yabayabansa da kyakkyawan kirari a gare shi wato wani abu lam yaftahu alayya lam yaftahu ala qabli wanda bai taba bude shi ga wani mutum gabani na ba mai yuqal sannan sai a ce ya muhammad irfa kai muhammad ka dago kanka dal duba wato tambaya za a baka ba shaffa ka nemi ceto ya muhammad za a baka ceto duba da kyau ko na muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi mu wato ya zo wajen Allah sai da ya faɗi tukuna ya faɗi ya yi sujada bayan ya yi ma Allah nau'i nau'i na yabe-yabe da kuma kirari an gane ko sai ya faɗi zuwa ga Allah ya yi sujada shi ne sai Allah ta ya ce mai ya Muhammad ka ɗago kanka daga sujada ka tambaya za a baka sannan ka nemi ceto za a baka ceto kaga anan wajen manzo Allah da ya zo ba ya fara maganar ceto bane tun farko sai da ya fara zuwa yayi yayi mai ya faɗi gaban Allah subhanahu wata'ala yayi sujada sannan yazo yayi ma Allah kirari da nau'i nau'i na yabe-yabe sannan sai Allah ya ce tashi yau ba ranar sujada ba ne. ka roƙa za a baka sannan ka nemi ceto a baka ceto kaga yayi daidai da maganar Allah subhanahu wata'ala man dallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya azana Allahu liman yasha'u wa yarda ashe dole ne kafin wato Allah ta'ala ya ba mutum ceto dole sai mutum ya nemi izinin Allah sai Allah ya ba shi izini mutum ba shi da iko kawai ya zo ya ce zai yi ceto haka nan ba tare da Allah ya ba shi izini ba sai Allah ya ba da izini kuma ya yarda ga mai ceto ya ceto an gane ko wannan shine abin da ya bambanta ahlus sunna da sufaye da sufaye da shi'a su sufaye da shi a suna ganin cewa kawai ceto ba sai an izini ba waliyi kawai yana zuwa zai fada cikin wuta ya ringa ciro mutane kawai yana fito da su ko Allah bai bada izini ba wannan kalma ne mai muni kuma akwai karancin ladabi ga Allah subhanahu wata'ala da rashin sanin darajarsa na'am ba arfa to nan take sai in dago kaina fa qul ummati ya rab sai ce ya ubangiji al'ummata ummati ya rab ya ubangiji al'umma ta farkon abin da ya fara tunawa da shi kenan yana dago kai mu ya fara tunawa da mu ummati ya rab ashe mu yan gatan wane ne yan gatan manzo ne sallallahu alaihi wa sallam yana gayan san mu yana gayan kaunan mu sallallahu alaihi wa sallam yace me ummati ya rab ya ubangiji al'umma ta ya ubangiji fa yuqal sai a ce masa ya muhammad sai ce ya muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min albab alayman ka shigar daga cikin al'ummanka wanda babu hisabi a gare su ka shigar da su ta kofar dama min abwabil janna daga cikin kofar aljanna wato a cikin al'umma annabi akwai mutanen da za su za su wuce aljanna ne kai tsaye to mutanen da suke da wannan iko na wucewa kai tsaye sai ka ce ma annabi shi ma zai cece su ya cecen zai kasance ya shigar da su ta kofar dama daga cikin kofar aljanna shi ma wannan wani nau'i ne na ceto a gare su an ƙara musu wani daraja hum shuraka'un nati fi ma siwa zalika min al-abwab amma kuma za su yi tarayya da mutane a cikin abin da ba wannan ba daga cikin kofofi kofa ɗaya ne kawai aka bambanta su an gane shi ne kofar dama na aljanna amma za su yi tarayya da sauran mutane da sauran kofofi zai ce. سنزيشي والذي نفسي بيده na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa innama bainal misra'ain min masari'il janna lalle abin da ke tsakanin kyaururruka guda biyu daga cikin kyauraye na aljanna kama baina makkata wa hajar wato girman sa kaman abin da ke tsakanin makka ne da wurin da ake kira hajar aw kama baina makka wa busra ko kuma tsakanin makka ne da ainihin basra can iraki tsakanin makka da iraki can garin basra kaga kenan ba karamin tazara bane ko to kunga wannan kenan na fa haula'il anbiya'i kulluhum minhum ya'tazir to shekara kullum minhum ya'tazir shekara bi rahimahullah sai ci gaba da bayani yana sharhin wannan hadisin cewa wayannan annabawa kowanne daga cikin su zai zai kawo uzuri wa kuli sai ya ce na rabbi kad ghadiba al-yawma bal lam yabda qablahu min sai ce lalle ubangiji na hakika yayi fushi yau wani irin fushi wanda bai taba yin fushi irinsa ba wa yazkur sabi'atahu wa yastahi min rabbi an yashfa sai ya ambaci kurakuransa kuma ya to yana jin kunya daga ubangijinsa ya ceto saboda wayannan kurakuran yana ganin kamar abun kunya ne ya ce zai dumfari Allah yayi magana akan ceto li'anna ba'dhum waqa'a fil khata domin sashe daga cikin su wato ya auka cikin kuskure wa ba'dahum waqa'a fi shubhi al-khata kuma sashe ya auka cikin abin da ya kama da kuskure duk da ba kuskure bane shi wa in kanu qad kharaju min hadha al-khata duk da sun riga sun fita daga wannan kuskure ko ba haka ba in annabi adam ne argan gafarta masa yi ko fatalaka adam min rabbihi fataba alai annabi adam ya jefa ma ubangiji da wasu kalmomi sai Allah ya karɓi tuban ko kuma a wata kira wasu kalmomi Allah ya jefa masa Allah ya yi ma annaba Adam ilhaman wasu kalmomi sai Allah ta'ala ya karɓi tubansa an gane ko to kaga wato wasu sashe daga cikin su sun kasance sun fita daga wayannan kurakuran wa shuburi da kuma abin da ya kama da shi bi taubatin la nazira laha da tuba wanda tuban nan ba shi da tsara tuban da babu kamar sa walakin al haya'u yulahiquhum hatta fil akhirah duk da cewa Allah ya riga ya gafarta musu wannan kurakurai to mutumin da yake mai kunya mai kunya ne har abada in mutum ya yi maka laifi sai ka ce na yafe maka wannan laifi in dai mai kunya ne kullum ya tuna da wannan abin sai ya dan ji nauyinka an gane wannan ko duk da ka ce ka yafe maka to ma sai ya kasance wato mutum ne mai kunya wanda ya fito a gidan mutunci to irin wannan zaka ga da zaran ya tuna sai ya riga dan jin nauyi nauyi yana dan yin baya baya ba wai dan ba a gafarta mishi ba kawai yana jin nauyin wannan abin da har yanzu an jona wannan ko to shi ne ake magana cewa duk da wasu daga cikin sun fita daga cikin wannan uwa nan kurakurai ta hanyar tuba wanda babu abin da ba tuban da ya kama da ita sai dai cewa kunya ne yake riskan su har ma a lahira suna jin nauyi fa'alaina an nastahiya min Allah fi dunya wal akhirah saka wajibi ne a gare mu yan uwa mu ji kunyan Allah a duniya da lahira ba wai a duniya bane kadai har a lahira ma ana jin kunyan Allah subhanahu wata'ala wallahi la yartakibu al-ma'asi wal jara'im wal zulma illa man qalla haya'uhu aw udib yace na rantsa da Allah babu wanda yake aikata saban Allah da laifuffuka da zalunci illa man man qalla haya'uhu aw udima sai dai mutumin da sa ya zama to kadan mutumin da yake mai karancin kunya kwarai da gaske shine wanda yake aikata sabo aw udima ko kuma ya zama to gaba ɗaya ma an rasa kunyan babu an gane eh bal wa amurin azim wato kunya al'amari ne mai girma ba wa min fawaidihi aljalila daga cikin fa'idan kunya mai girma annaka rubbama ta tahum ta tahum bil ma'siya wato daga cikin fa'idan kunya mai girma lalle kai kakan yi niyyar aikata saban Allah wa tazhab wa tamshi ilayha sai ka tafi wato ka ringa tafiya zuwa ga wajen saban kuma ta tazakkar wa taqul sannan sai ka tuna fa saban nan bai da kyau tsoron Allah sai ya shiga zuciyarka da kunya sai ka ce inna rabbi yarani wa yasma'uni sai ka ce lalle ubangiji na yana gani na kuma yana ji na wa takhjal sai ka ji kunya wa takhafu fi nafsi alwaqt sai ka ji tsoro a wannan lokaci an gane ko jin kunya na Allah sai ya sanya maka tsoron Allah a wannan lokacin fa yadfa kadhalika alhaya'u wal khawfu ila ila al-ish irjam an fi'liha sai wannan kunya din wannan jin kunya din da wannan tsoron Allah sai ya tunkuda ka zuwa ga ainihin ja baya daga aikata ta sai ga mutum ya ja baya ya fasa aikata wannan zunubi wal haya urajibun azim shi mai jin kunya mai tsawatarwa ne mai girma shi kunya shi kunya wani abu ne mai tsawatarwa wanda yake mai girma wa waji'un azim shi wato abu ne wanda yake mai kangewa mai girma yana kange mutum daga saban Allah shi jin kunya alhayau wal khawfu ma al iman sadiq shi jin kunya da kuma tsoro yana tare da imani na gaskiya fa alaina an nuqawwiya imanana ya zama to wajibi a gare mu mu karfafa imanin mu wa an nugazzi al haya'a fi dirasati siyar al anbiya alaihi musallatu kuma ya kamata mu ciyar da kanmu kunya mu kosar da kanmu kunya an gane ta hanyar mai ta hanyar karatun tarihin annabawa da karatun tarihin sahabbai an gane ko idan muna karatun tarihin annabawa za mu kosar da kanmu kunya za mu zama to masu jin kunya masu jin tsoron Allah masu nisantar masu nisantar zaben Allah ومنها هذا الحديث نعم ومنها هذا الحديث daga cikin wato tarihin da ya kamata mu dinga karantawa akwai wannan hadisi ko ba ka ba kaga annabawa gashi nan suna jin kunyan gamuwa da Allah duk da Allah ta'ala ya gafarta musu su, to irin wannan in muna karantawa sai mu samu tarbiyya na jin kunya da zaran mutum zai yi sabo sai ya tuna Allah ya hana kuma Allah yana kallon shi sai ya ji kunyan Allah sai ya fasa yin wannan sabo din al-anbiya'u yastahiyuna an yashfa'u fi dhalika al-yawm annabawa suna jin kunya su yi ceto a wannan yini su suna jin kunya kowanne sai ce shi ba zai iya ba yana jin kunya haduwa da Allah ka tafi wajen annabuwa ne fa hadha nabiyullahi adam alayhi salatu wassalam ga annabin Allah annabi adam alayhi salatu wassalam yastahi ay yashfa yana jin kunyan ya zai yi ceto a gaban Allah subhanahu wataala nahahu Allah ay ya'kula min ash-shajara Allah subhanahu wataala ya hana annabi adam ya ci daga itaciya fada'ahu shaytan sai shaytan ya yaudare shi wa qasamahu billah shedan ya rantse mai da Allah yace na rantse ma da Allah ya kai Adam innahu la minan nasihin shedan ya rantse mai da Allah cewa wai shi wallahi yana daga cikin masu nasiha wai nasiha yake wa annabi Adam cewa lalle annabi Adam in ya ci wannan itace zai samu maslaha in ya ci wannan itace wallahi zai dawama har abada ba zai mutu ba zai to yana rayuwa irin rayuwar mala'iku da abin da ya kama da wannan wa innaha shajaratul khuld yace lalle wannan itaciya itaciya ce ta dawwama fa qada'ahu wa akala minha sai ya yaudari annabi adam alayhi salam sai annabi adam ya ci daga gare ta wadda ba wa nadima min amma kuma daga baya da ya gano kurakuransa ya gano yayi laifi sai ya tuba yayi nadama daga abin da ya aikata wallahu anhu wa an zawjihi alayhi masallatu eh dama ba shi kadai ya ci ba ko dama da shi da wasu kashi da shi da matarsa saboda haka sai Allah yana ba mu labari game da annabi Adam alaihi da kuma matarsa yana cewa qala rabbana zalamna anfusana sun ce ya ubangijinmu mun zalunci kawukan mu wa illam taghfir lana wa tarhamna idan baka gafarta mana kuma kai mana rahama ba lanakunanna min al-khasirin to wallahi lalle zamu kasance lalle wallahi zamu kasance daga cikin masu hasara fataba Allahu alaihima sai Allah ta'ala ya karbi tubansu su gabaki daya wa ma'a zalika ya'ti yawmal qiyamati mustahyi amma kuma duk da wannan gashi cewa ya tuba kuma Allah baro ya faɗi cewa ya kaɗi tubansa ko fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi Allah ya faɗa baro cewa ya kaɗi tubansa amma kuma menene wai yana jin kunya an gane ku yana jin kunyan haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala wa ya'taziru an shafa'a yana kawo uzuri daga barin ceto wa yaqulu ana akhda'at yana cewa gaskiya ni ba zan iya jin jimfaran Allah ba na yi kurakurai wa nuhun da'a ila qaumihi al-kuffar shi ma annabi nuh alayhi salam yayi mummunan addu'a ga mutanen sa kafirai wama hadha itabara zalika khati'a shi kuma duk da haka kafiran nan sun bashi wahala shekara nawa suna bashi wahala shekara 950 walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akaza hum tufan wa hum zalimun annabi lu ya zauna shekara 950 cikin mutanansa saura shekara 50 ya cika dubu daya mutanen yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi izgilin yau daban na gobe daban wulakancin yau daban na gobe daban kuma Allah ya sanar da shi cewa mutanen ba za su yi imani ba sai dai wanda suka yi imani da Allah ya riga ga mu annabi to da Allah ya sanar manu cewa fa duk wa'azin da zai ba za su yi imani ba to shine fa annabi nuhu tunda yaji Allah ya ce ba za su yi imani ba sai ya musu wannan mummunan addu'a rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wala ya yalidu illa fajiran kafara kun gane ko amma kuma tunda kun ga ɗaya yayi addu'a ne addu'a ne ya dace ai ko amma shi yana ganin ila da bai yi addu'a ba da ya fa alkhairi shi a nashi tunanin kuma yanda saboda haka sai annabi nuhu alaihi salam yana ganin yin addu'an da yayi din nan da bai yi ba saboda haka yana jin kunyan gamuwa da Allah Allah ya ce masa me yasa kai wannan addu'a ya kai nu fa yastahi wa yakhjal sai annabi nu alaihi salam ya ji kunya ya ji nauyi wa yakhjal minha sai ya ji nauyi daga gare ta wa ya'taziru an shafa'a sai ya kawo uzuri daga barin ceto na'am wa ibrahim alayhi salam ya ajajiru an shafa'a shi ma annabi ibrahim alayhi salam shi ma gashi yana kawo uzuri daga barin ceto ya annahu kadiba salata kadibat domin shi yana cewa wai yayi ƙarya ƙarya uku fi zatillah yayi ƙarya ne game da zati na Allah wa iya tawriyat to duk wayannan ƙarya da yake cewa yayi duk gaba ɗaya ba ƙarya bane ana kiransu tauriya lakinnaha atla lakinnahu atlaqa alaiha annaha kadhib eh tauriya shi ne irin wanda na yi bayani satin da ya wuce imamu shafi'i da aka tambaye shi me zai ce kan qur'ani sai an sai imamu shafi'i zai ce a sai ce a taura injila zabura qur'ani sai ce wa'annan gaba ɗaya halitta ne yana nufin ya tsunta halitta ne to wannan shi ne tauriya zahiri mutum zai ɗauka yana nufin a taura da injila da zabura da qur'ani halitta ne ba su yake nufi ba yana nufin ya tsunta halitta ne to wannan shi ne tauriya shi tauriya ba ƙarya ba ne shi tauriya kawai kana kifar da mutum ne kawai shi kifarwa sunan shi an gane ko wato mutum yakan yi haka don wata maslaha in ma ya zamanto in bai yi haka ba za a iya cutar da shi ko dai wani dalili na'am na'am wahiya annaha kadhib wahiya tauriya laysa bi kadhib eh wa'annan duk gaba ɗaya tauriya ne ba wai ƙarya bane na hakika wa ba'daha mislu qawli an zawjati wato sashe daga cikin wayannan wanda yake cewa wai yayi ƙarya guda uku an gani. misalin maganar sa game da matar shi inna hadhihi ukhti yace lalle wannan mata yar uwata ce ya'ni ukhtuhu fil islam yana nufin yar uwarsa a cikin musulunci wa laysat bi kadiba wanda da bai faɗa haka ba da sarkin ya kashe shi ko to saboda haka sai dan yi ma wayo sai ce wannan yar uwata ce kuma tabbas yar uwarsa ce ko wato ba ƙarya yi ba wato yar uwarsa ce a cikin musulunci dama musulmi ɗan kuma musulmi ne kaga nan ba ƙarya yi ba Ya yayi tauriya ne eh wama hadha min shiddati khawfihi min Allah wa haya'ihi min amma kuma duk da wannan saboda tsananin tsoron shi daga Allah da kuma jin kunyan shiga Allah subhanahu wata'ala uluwi manzilatihi inda Allah azza wa jalla kuma saboda girman matsayinsa a wajen Allah subhanahu wata'ala yara anna hadha khata yana ganin cewa lalle wannan kuskure ne bai kyauta ba wa yaraha dhunuban yana ganin su a matsayin zunubai ne su wa yakhjalu min Allah wa huwa khaliluhu alayhi salatu yana jin kunyan Allah yana jin nauyin sa alhalin shi khalilullahi ne alayhi salatu wassalam wa abdul anbiya ibadan muhammadin alayhi salatu annabi ibrahim alayhi salam Shi ne siyayyen annabawa bayan annabi Muhammad alaihi salatu wa salam. wa abul anbiya ne kuma baban annabawa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim ko shi ne baban annabawa fama ba'atha Allah min nabiyyin ba'dahu illa min zurriyyati Allah bai ƙara aiko annabi ba tunda aka halakar da annabi Nuh alaihi salam an aka halakar da ainihin wato al'umma annabi Nuh alaihi salatu wassalam ngani ku tun da aka halakar da su to Allah bai ƙara aiko bai Allah bai ƙara aiko da wani annabi bayansa ba sai daga zuri'an wa annabi Ibrahim alayhi salam an gane ku daga cikin zuri'ansa aka aiko duk sauran annabawan gaba daya na'am an ce lokaci yayi wa alaikum assalam Eh, so mutazilawa kan karyata wani lokaci a ta hadisi wace, in ya yi karo da hankalinsu in sun kasa yin tawilin shi za su taka hadisin su wuce so duk abin da ya saba ma ka'idarsu na hankali su za su taka shi eh wa alaikum na amin a ƙwarar da gaske aljanna na da ƙofofi da yawa fil jannati samaniyatu abwab ko fiha babun yusamman rayyan a cikin ta wani ana kiran shi rayyan ba mai shiga wannan koma illa sa'imun yana da kuma da yawa na'am na'am akwai mutane da yawa ga ukasha ga manzo Allah ya magana cewa akwai mutanen da kuma lazina la yastarquna wala yatadayyarun wala kaza wa kaza akwai hadisi da yawa da suka yi magana cewa akwai mutanen da suke shiga aljanna ba hisabi ba azaba za su wuce ne direct eh. tauriya na'am ai da wata da tauraro duka baɗi an tara su ne waje ɗaya, eh in lissa ke fatawallau an hukuri faraga علينا ايه eh. wa السلام salam a wannan zubaye ne suke kawo wani hadisi maudu'i annabi adam lokacin da ya yi wannan kuskure sai ya ga wani suna sai ga Allah ya haɗa sunan shi da sunan annabi shine sai ce ya Allah dan wannan mutumin da ka haɗa sunanka da sunan shi ya Allah ka gafarta mu shine sai Allah ya ce ya kai ka san shi an gane sai ce saboda naga ka haɗa sunanka da sunan shi kuma na san ba za ka haɗa sunanka da sunan wani ba face mutumin da ya fi soyuwa a gare ka ya fi daraja a gare ka ce ka yi gaskiya laula muhammadu ma kalaktuka da ba don muhammadu ba da ban halarci ka ba wannan hadisi ne wanda yake maudu'i imamul bai ya fitar da shi a cikin littafinsa an gane ku hadisi ne maudu'i ba hadisin annabu ba ne sallallahu alaihi eh na a gashi ƙul'ani ya ce ƙala rabba na zala gashi zama karanta eh annabu adam ba ya yi da Allah ya kalmomin da Allah ya jefa mai gashi nan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal mujrimin da kalmomin kalmomi asiri kalmomin da ya jefa kenan sai Allah kuma ya karbi tuban shi eh ce eh. eh wannan ranar ne ranar mutane suna cikin gumi suna cikin tsananin azaba da wahala suna buƙatar ceto su kuma wasu mutane suna nan gefe suna cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa su ne mutane bakwai idan nan da aka ambata a gane idan mutum na cikin mutane bakwai idan nan duk wannan wahalan gaba ɗaya ba zai san ma ana yi ba eh so da ka shirya mu roƙi Allah Allah ya samu daga cikin su eh na? ɗan marga mun dare mana magana akwai shugaba mai adalci akwai saurayin da ya taso cikin a cikin bautan Allah akwai mutumin da zuciyar yana da kai da masallaci kullum tunanin lokacin sallah in yayi ya kosa ya je ya sallah ya samu lada akwai kuma mutane biyu da suke soyayya saboda Allah sun haɗu akan soyayya kuma sarrafa akan wannan soyayya da mutumin da ya tuna da Allah a keɓance sai zuba da hawaye gaba na'am yana wa alaikum salam hawaii eh eh Thank you. to ai su kawari suna da akidu da yawa daga cikin akidun kawari akwai inkarin ceto daga cikin su akwai inkarin azaban kabari daga cikin su akwai inkarin bigiraji daga cikin su akwai inkarin bizani da abin da ya kama da wannan daga cikin su akwai kafirta mai saban Allah daga cikin su akwai yin tawaye ga hukuma ta shi nan dai da su in an same shi ya aikata guda ɗaya zai fice yana da akidan kawari yana da aƙida na khawarij mai aƙida khawarij wato ya yi kira zuwa ga tawaye ga hukuma ko kuma ya yi inkarin ceto ɗaya daga cikin wannan abu in ya faɗa to ya samu aƙida daga cikin aƙidun khawarij an fahimce ni na a to shi ai shi taqiya kana iya zuwa ma cikin abokanka wanda ka fi ƙarfin su ma kuma kamar shi ta giya kawai shirme ne na nan shi zai zo ne kawai nan gaban kawai zai alwala ba a duka ba zai sai ya waiwaya sai ya shafa ya shafa ya wanke kafa ya wanke kafa ne saboda ku amma ko kun gani ba za ku dake shi ba za ku zage shi ba wani lokaci amma shi na tauriya in bai yi ba kashe shi za a yi ba kuma gane ba yawa da su kiya irin na shi'a da kake magana ai shi dan shi'a ya halatta ma ya ganka kai ya san ka gashi nan ba duka ji za ka yi goye ma ta kiyaye shi ai ta na ne masa duk ana yi an gani? to ai wannan wannan ayan ma da muka wannan magana annabi an kawo shi a cikin littafin an kawo ba rabbi la tazal al-ardi min kafirin da an kawo sai da aka yi ma annabi nuhu ce wahayi cewa wayannan mutane za su mutu kafirai ne sai ya musu addu'a ai daidai da maganar ku ba dama eh. kuma ya yi kwarai da gaske ballantana kuma ce kawai yayi ba daidai ba ya kenan Allah ya sauke insha Allah kuma wabi hamdi a shaɗu allah ina ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk